الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ومنه وكرمه تتنزل البركات والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا أمورنا ووفقنا لما تحب وترضاه يا أكرم الأكرمين جماعة masu kallonmu a DITV da kuma masu mu ta alherin rediyo Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkamu, kuma da sake kasancewa wannan shiri na dausayin musulunci na sashen addinin musulunci na DITV da Angel Radio shirin da kan zo muku kai tsaye daidai wannan lokaci a kuma daidai irin wannan yini na asabar shirin yana da tabi'ar gayyatar malamai da suke zuwa su zauna tare da mu ƙwararru waɗanda kuma suke amsa tambayoyin da ku masu kallo da sauraro kuke kira ta hanyar lambobin wayar da mukan baku ku yi waɗannan tambayoyi fatoyi daban da suka shafi addinin mu da rayuwa abin da shafi aƙida abin da ya shafi ibada abin da ya shafi mu'amala da akhlaq ta sauran abubuwan da suka shafi rayuwar mu duniyar mu da lahirar mu kuma ɗabi'ar shirin a kowane lokaci mukan ba da lokaci da shi malam da muka sami goma shan halarta shi an yi mana shimfiɗa wanda muke cewa matashiya sai in mintuna kaɗan kamun buɗe layuka da kuma su kallo da sauraro ɗin za ku shigo a cikin shirin cikin hikima da nema da falalar Allah subhanahu wata'ala yau shirin na dausayin musulunci na wannan yini da asabar daren lahadi wanda ya zama sha shida ga watan sha'ban hijirar maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku da da goma sha tara ga watan maris miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi wasalatu wasalam shekaru biyu bisa lissafin kalandar gregory mun sami halartar ɗaya daga cikin maluma da allah maɗaukacin sarki ya yi mana falala da su a wannan gari da wannan jiha da wannan nahiya wanda akwai da yaushe ayyukan da suke yi da da'awa da kuma abin da ya shafi al'umma wato a sheik dr imam ahmad muhammad baba sudani sheikh assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barka da zuwa shirin da sai musulunci sheikh masu sauraro na san ta baba ko bane a cikin shirin da ma shirye shiryen mu kuma waɗansu kafofi a ah, sheikh dakta ɗaya ne daga cikin malamai da suke koyarwa a sashen a nazarin addinin musulunci da shari'ar shi a nan jami'ar jihar kaduna da take a nan kaduna wato kasu kuma shi ne babban limamin masallacin asd da ke nan yakubu abinu a nan kaduna a shek muna makamara ba a madadin masu kallonmu da kuma sauran wa bisa an yi mana matashiya ko da mintuna biyu ko uku kamun masu kallo da sauraro su shigo su fara tambayoyi بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزدان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله albarka a cikin البركة أسكن tv تيبي rediyo a yan uwa masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da za mu kalla ko mu saurara mu kuma da za mu yi bayani Allah ya sa mu faɗi daidai kuma ya karɓa mana a matsayin ibada da mu masu faɗin da su masu sauraro ko kallo gabaki da kuma ya tara mu a cikin firdausul a'la kada mu manta cewa Allah subhanahu ta'ala ya halicce mu ne a duran ƙasa da mu bautata masa yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci mutum da aljani ba face dan su bauta mu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce bana bukatan arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni saboda haka ne ka'ida ta malaman harshen larabci da malaman usul fiqh suke cewa annakiratu fi siyaqin nafi tufidu umum ziyaratu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu ta'kid wato tabbas Allah baya bukatan arziki daga gare mu kuma baya bukata a ce mun ciyar da shi saboda ne inna Allah war razzaqu dhul quwwati matin sai zo da wato taukid jumla har ila yau cewa tabbas Allah shine ne yawan azartarwa sai zo da siga ta mubalaga dhul quwwati matin ma abuci karfi mai tsanani wato sai nuna duk rayuwar mu gabaki daya wato ya halice mu ne zan bauta to a matsayin mu na musulmai gashi nan muna tarairayar watan ramadan ke da cikin shika na musulunci guda biyar hmm. wanda allah ya wajabta wa duk wani musulmi a doron ƙasa ya bautata masa a cikinsa to ya tabbata daga imamu muslim da imamu abu dawud da imamu nasa'i da imamu ahmad da imamu tirmidhi imamu bukhari ma ya rawaito zan Allah sallallahu Alaihi wasallam babu watan da aka same shi yakan azumta sosai kamar wannan watan a ruwayar imamu muslim ma ruwayar ummu salama hmm. take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu sha'aban wa yasiluhu bi ramadan watan sha'aban din ranka kaftansa maza Allah yakan azumce shi ya hada shi ma da watan Ah, wato ramadan na na shatu a ruwaya ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sumu sha'aban kullahu illa qalil hmm. manzo Allah yakan azumci watan sha'aban gabaki ɗayansa banda kaɗan wanda istisna a nan kaga togaciya ce wacce take ragewa umumin karfi cewa a cikin talatin ɗin kaɗan ne babu kenan za mu yi cewa ashirin da bakwai ko ashirin da shida ko 28 in an ce kaɗan ga kaɗan ɗin su ne kaɗan ɗin amma ruwa ya umu salama sai ta ce yakan ma yi azumin watan ma gabaki ya haɗa shi ya sadar da shi da watan ramadan kaga yana nuna mahimmancin musulmi a wa'annan wato musamman a wannan wata na sha'ban ya zama na cewa yana azumtansa sai dai sai aka samu saɓani wajen malamai akwai wani hadisi na abu huraira Allah ya yadda a gare sa wanda imamu abu dawud ne ya rawaito sa hmm. cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tasafa sha'ban hmm. fala tasumu idan aka samu watan sha'ban ya kai rabi hmm. kada ku azumce shi to wasu daga cikin malamai suka ce to in aka duba hadisin ya ce idan tasafa sha'ban kaga jumla ce shartiyya wa huwa fi'lu shart in watan sha'ban ya kai rabi sannan sai su falata ta sumu kaga anan a fa'us sabab kenan hmm. saboda haka sai zo da la annahiya suka ce anan falata ta sumu fi'il mudari'un ne maqrunun bila annahiya tadullu ala at-tahrim wasu suka ce kuma ai idan ka duba anan ai falata ta sumu ai asalin jumlan falata ta sumu ne sai aka yi hazafin nunun ɗin hmm. saboda laɗin nan da ya zo hmm. daman yana yi wa fi'il bari'i jazmi hmm. saboda haka suka ce fi'il un majizumun bila laan nahiya wa alamati jazmihi hasfo harfun nun kenan kada ka kuskura kaga aukad akan a ce falata sumuna in aka ce falata sumu aukad akan a ce falata sumuna kenan kan ku kuskura ku yi azumi akwai bambanci a ce ayi. a yi da mm. kan ku kuskura wato kwata-kwata ba a so hannun karfafawa ne to sai suka yi kokarin fitar da wannan a fito a farko dai sai malamai suke tafiya ya ingancin hadisin abdurrahman mahadi yana daga cikin wanda suke inkari wannan ingancin wannan hadisi yana cewa hadisi ne mun munkari wajensa ya ci karo da hadisin bukhari da muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tuqaddimu siyami ramadan bi siyami yawmin wala yawmin illa an tasum illa sawmun kana yasumu ahadukum falyasum kada ku gabaci kan ku tariri azumin wata ramadana da azumin kwana ɗaya ko kwana biyu sai dai azumin da ɗaya daga cikin ku ya saba yi kamar litinin da alhamis sai ya fada goba ana cewa jibi azumin watan ramalana sai fada ranar litinin ba da fi kai sai fada jibi azumin watan ramalana sai fada ranar litinin babu laifi ka yi tun da ka saba amma wanda ba wanda ba da litinin kenan shi babu laifi amma wanda ba ya yi damancan suka ce a ba zai yi ba sai ya rage saura kwana biyu ramadan kawai sai zai yi azumi sai aka ce mai a kada ya tabi azumin watan ramalana da kwana ɗaya ko kwana biyu hmm. to shi ne sai imamu ahmad ya ce shi ma hadisa nan bai inganta ba a wurinsa hmm. to imamu khattabi da ya zo kan matsalar a cikin aunin ma'bud hmm. sharhin da yawa abu dawud sai ya tattaro hadisan sai ce shi a ganinsa hadisan ne za a iya hada su wancan shi yana ganin ya inganta wato hadisin abu huraira da yace idan ta safa sha'ban ta tasumu yana ganin babu laifi za a iya yin azumi sai ce to al-jam'u aula min in amkan al ka'ida ce daga cikin ka'idojin malaman usulul fiqh a hada hadisai guda biyu idan hadawan zai iya fitar da ma'ana ba tare da ɗaya ya ci karo da ɗaya ba hmm. sai ce to shi a ganin sa idan mutum ya saba yin azumin litinin da alhamis da sauransu ko da an zo rabin sha'aban babu laifi ya ci gaba da litinin ɗinsa da alhamis a fahimtarsa amma wanda bai saba ba sai aka ce kada yi saboda zaren sha'aban ya kai rabi to sai ya haƙura dalilan su sai ce to shi a fahimtar hmm. a yi saboda ya taƙawa ya samu ƙarfi da siyami ramadan Wai don mm. ya samu karfin da zai yi azumin ya dan huta mm. dan yayi azumin watan ramadana wannan shine Imam khattabi ya faɗi a cikin bayanansa ma'alim sunan afwan azana ce aunul ma'bud mm. aunul ma'bud na badi ne na Imam khattabi ma'alim sunan to shi kuma ibnu hajar al-asqalani da yazo sai ya rabce magana sai ce wannan maganar ba ba zai zama dalili ba hmm. saboda shi na farko cewa idan ta safa sha'aban hmm. fala ta subu ya taqawa bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin azaman harya sada sha'aban da ramadan hmm. kuma ibada yana fara mutum karfin imani da alaka da ubangiji kuwa wanda zai ibadar ramadan sai ya kamata a ce kafin ya shiga yana da alaka mai karfi tsakaninsa da ubangiji saboda haka shi yana ganin ba uzuri bane akan wannan saboda haka hadisin bai inganta a wurinsu ba ala ayyace halin bai hana mutum ya yi ibada a cikin wa'asu kwanakin nan da suka rage ba wannan akwai wani hadisi na karya da ake ta yawo da shi a social media cewa akwai a siyami 15 min Sha'aban wa qiyamu yin azumi a goma sha biyar na watan sha'aban da kuma raya daren da ibada eh, nisfu sha'aban kenan to wannan akwai hadisi ne na ƙarya da suke ta kururu ta shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da wannan sai dai bai inganta ba kuma ƙarya ce aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka saboda haka da tsayuwar daren hmm. in mutum ya yi ta ya yi ta a matsayin cewa yana yin azumin rabin sha'aban ne hmm. sha biyar ibada ce mai zaman kanta sannan kiyamu lailin na daren sha'aban na goma sha biyar shi hmm. kaga wannan kwata-kwata ba zai samu lada ba saboda manzala ce mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rasul duk wanda ya wani aikin da ba mu muka ce ba an maida masa Sa'an sa'annan me hikimar da ya sa manzo Allah ya hana wato yin azumi ranar juma'a da kuma tsayuwan dare ranar jama'a kaga manzo Allah ya hana to kaga illar guda ɗaya ce to haka shi ma wannan ba a samu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ba hmm. tunda malaman usul fiqi suna cewa al-aslu fil ibada al-hazar wa tawaqquf asali tushe a ibada ka tsantsan da kamewa ba ka yi shi wanda ya ce ayi Allah kenan ko kuma dan sakonsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba samu Allah ya faɗi ba mm. kuma ba samu ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sai an yi azumi a goma sha biyar na watan sha'aban ba amma idan mutum ya ɗauka yana yin azumi ne mai yau ya sha gobe ya yi kamar siyamu dawud a mm. watan kaga zai yi rabin mm. watan kenan in kuma in yi kwana biyu ya sha kwana ɗaya ne kaga zai iya fadawa yana goma sha biyar ɗin to ko da ya fada kaga daman ba ya yi shi bane dan mm. sha biyar ɗin cewa yana sha biyar bane daman kawai ya yi shi ne a matsayin ibada eh. to kaga wannan babu laifi insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda ya dace da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dai litinin alhamis sannan ya kara da sha uku sha hudu mm. sha biyar ko kuma ya yi kwana biyu ya sha na ɗaya mm. kwana biyu ya sha kwana ɗaya mm. kaga ɗan akalla za ka ga ya yi kusan azumi da yawa a cikin wannan watan mm. saboda babu watan da manzan Allah yake yin azumi kamar watan sha'aban to kenan shek da yin azumin sha biyar ga wata wato nisfu sha'ban wannan tsayuwar daren waɗannan azkar ko wasu addu'o'i na musamman da ake karatu babu wani babu asali akwai wani ta'arifi da ibn taymiyyah yayi wa bid'a a cikin iktida'us sirat al-mustaqim li mukhalafati ashab al-jahim zan dauko ta na bar wancan na imam shafi'i saboda tafi shahara a bakin malamai sai ce eh, bid'a yace kullu amrin wujida sababuhu wa muktabahu fi zaman rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa amkana an yaf'alahu alam yaf'alhu fa huwa bid'a yace kullu amrin da al'amarin da wuji da sababu an samu sababin aiwatar da shi fi zamanin rasulillah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah mm. sallallahu alaihi wasallam wa amkana an yaf'alahu kuma manzon Allah yana da daman da zai iya aiwatar da aikin mm. falam yaf'alhu amma kuma bai yi ba ko huwa bid'a to in kai shi to wannan aikin ya zama bid'a to kaga ba a samu manzon Allah ya azumci 15 mm. ga watan sha'aban a matsayin azumi na ibada kamar yadda mutane suke ta yaro da shi a social media an samu sha kuma da ya tabbata da sabai da yawa suna yi sa'annan kuma da abubuwan da suka yi ta ambata ga irin sallar da za a yi da karatun ma da za a yi da surorin da za a karanta a mm. ciki da kuma irin azkar wannan bid'a ce ba ta da tushe abdullahi dan umar dan khattab mm. kamar yadda abu nu'aym ya fitar da shi asali ne ingantacce a cikin hayyatul awliya wa tabaqat al asfiya yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana yace dukkan bid'a bata ce koda mutane suna ganin ta kyakkyawa to kago su ne suka kawata ta suka ganta kyakkyawa tana mm. ta tura wa mutane suna batar da su akan wannan ba daidai bane Allah ka shirye da ka ba mu ikon aiwatar da ibada irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umman sa kuma idan mun aiwatar ya Allah ka tausaya mana ka karba mana amin amin amin shek muna godiya da wannan fadakarwa a latashiya shirin kafe musulunci da tv da kuma Alheri radio za mu buɗe layuka kamar yadda aka saba domin ku kirawo ku zo ku ah, shigo ku yi tambayoyi a bisa eh, abubuwa batutuwa da suka shige muku dubu ko kuke neman karin bayani wanda suka shafi addini da rayuwa sifili tara sifili shida biyar daya hudu uku shida tara tara ko sifili takwas daya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku biyar su ne layukan da za a kira waɗannan layukan a bar ma waɗanda suke jihar kaduna waɗanda kuma suke daga wajen jihar kaduna da ma waɗansu kasashe za su iya ganin lambar da za su iya kira domin su shigo cikin shirin za su ganta a kallon talbijin ɗinsu salamun alaikum assalamu alaikum ɗan daga murya assalamu alaikum ba ma jinka assalamun alaikum na malam lafiya alhamdulillah da muke magana kana magana daga ali daga alam ali eh to ya patrisco lafiya kara alhamdulillah na ce mai anan muna jin dadin shirye-shiryen ku kuma muna kai da mala na'am malam na ansawa akwai tambaya malam ali eh tambaya na shine akan maganan azumin azumin wannan watan kafin sha'ban rajab na'am eh to muna ganin mutane suna azumtan wannan wannan watan hmm. amma kuma muna yawan jin malamai suna magana cewa sha'ban shi yafi inganci hmm. da yi azumi a cikin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtan wannan wata hmm. to shine ne ingancin wancan azumi a wancan wata da wannan wata so hmm. eh, insha Allah wa malam Ali ah, daga kaji kafin tambayar shi eh yana magana a kan shi ya inganta azumin watan Rajab da ake yawata aiwatar da shi na'am na'am eh gaskiya duka hadisan da suka zo a kan ana azumi a watan Rajab gaskiya hadisai ne na kareraki da aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm. shine imamu ibn hajar ya rubuta littafi musamman al'ajabu fi ma warada min shahari min shahari rajab hmm. wato abun mamaki hmm. cikin ababen da aka yi na ƙaryarki da aka jinjina wa Allah cikin falalan watan rajab ya tattaru ra'ayin azumi kamar yadda dai yana daga cikin ashhurul hurum watanni masu alfarwa yana da wannan daraja amma kunce shi da azumi wannan bai tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da aka saba yin azumi a sauran watanni haka shi ma za a yi bal a in a azumi ne to sha'aban shi ne yafi shi tabbas cewa ana yin azumi a rajab din zaka iya yin azumin litinin da alhamis hmm. ko kuma ka yi a litinin alhamis kai asabar da lahadi mm. sannan kai sha uku sha hudu sha biyar mm. na kowace wata mm. to rajin ma yana da wannan alfarmar za ka iya amma dakta ba an ce su waɗannan watanni masu alfarma guda hudu eh. yin ibada a cikinsu akwai lada na musamman da ake sama da sauran eh, ba nassi shi yake nuna hakan ba mulanka na mutane ba abinda aka hana ashurul hurum an hana yaki a ciki kuma an hana saban Allah a ciki inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard sai ne minha arba'atun hur daga ciki akwai guda hudu masu alfarma mm. sai ce fala tuzlimu fihinna anfusakum kaga nan ka'idar da muka faɗi dazu ya mm. zo a ciki ko fala tuzlimu fihinna anfusakum ai cikin watannin nan guda hudu kakku kuskura ku zalunci kawukanku bi ma'ana saban Allah a ciki ya ninka saban Allah da aka yi a watannin da ba guda hudun nan ba na'am na'am an gane mm. kaga wannan hari ne Allah ya kai tsaye shirkin da aka yi a watan sha'aban mm. bai kai girma a wurin Allah ba kamar shirkin da aka yi a watan rajab kamar yanki shirkin da aka yi a cikin masallaci bai kai wato shirkin da aka yi a waje bai kai shirkan da aka yi a masallaci girma ba haka shi ma shirkan da aka yi a watan sha'aban bai kai girma duka laifi ne babba hmm. amma laifin a cikin watan rajab ya fi girma a wurin Allah kuma ninkin da ninkin kan watan da ba shi ba na'am ah, assalamu alaikum assalamu alaikum alaikum alaikum salam wa muna jin ka muku fata da wane ne na'am ba ne ne Ina da da malam Sani? Na'am? Yake na zuwa biyu.

wacce ne shi ne haka ina yawan ina yawan tafi da na'am zai tafiya da yi azumi nake rarraba ta azumin rabin fiya nake so a ina ta gumi a masha daga sabon murara daga nan ya san da mugun abu shek ajiya azumi halin tafiya kuma tafiyan da ke kaso me matsayin ajiya azumi shine aula eh shine aula Kai na farin lama an ce ka ajiye an baka zaɓi. Mm. balle ma na nafila mm. Allah ya san niyyarka mm. kuma ya san kwaɗayin da kake da shi in dai ka saba yi yadda addinin musulunci yake da sauki za a baka bonus ka yi tafiyar kuma za a rubuta maka ladanka cikakkiya ka yi azumi hmm. saboda shari'a ce ta ce ka aji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani nafilfili yana ajiye su idan yana tafiya ban da guda biyu Shi shine raka'ata alfajr da kuma witri hmm. wannan kadai yake yi duk wani kiyamar wanda Allah ya wajarta masa amma a halin tafiya yana ajiyewa mm, shi shi sa wajibi ne mm. amma indi yana halin tafiya yana ajiye duk wani nafila to amma wannan falala mm. saboda haka halinka na tafiya idan ka yi tafiya ka ajiye azuminka babu laifi kuma za ka samu ladanka cikakkiya tamkar ka yi wannan azumin saboda ka bi dokar Allah kamar yadda Allah ce wa in tuti'uhu hmm. tahtadu hmm. wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin idan kuka yi masa biyayya za ku shiryu kuma babu komai akan manzo sai isarwa bayyananna saboda haka idan kai haka zaka samu ladar ka cikakkiya a wurin Allah hmm. amma na farilla na Ramadan na Ramadan shi ma an baka zabi ko da ba za ka wahala ba in ka ga dama ka aje azumin ka ka ci abincin ka. ba kai laifi ba ka ba sa'a wa Allah ba ko da ba za ka wahala ba ba sharadi ba cewa sai za ka wahala amma za a ɓoye wace ka ɓoye za ka ci abinci ka lafiya lau saboda halin matafiyi ne in wani ya kalle ka ka ce ni matafiyi ne akwai wani karatu da kake nuna masa mm-hmm. sahabai suna tafiya a cikinsu akwai wanda ba sa azumi a mm-hmm. cikinsu akwai wanda suke azumi masu azumi ba su aibanta marasa azumi ba marasa azumi ba su aibanta masu yin azumi ba kaga saboda suna da kyakkyawan fahimta na addini amma mu yanzu a ganni lafiyayye haka ina tafiya kuma ban wahala ba ko in biki abinci ina cewa ce kai ka duba wani matashi na yanzu kaza kaza to kaga inda muke da kuskure kenan addini na da sauki yanda addini ya kama na sauki sai mu bi shi a wannan saukin kada mu matsa wa juna saboda haka sahabbai sun yi rayuwa kafin mu mm. kuma ga yadda suka gudanar da ibadarsu to haka ni ma da kai kamata ne Allah shi yadda amin assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam wa rahmatullah malam harun sai da malam ina muku barka da yi muna godiya da muke magana muna magana da kuma ci ba da ku Allah ya akwai tambaya eh akwai tambaya malam to na'am bismillah kun ne ake shi azumi bai lama ba hmm. har ya bari na wata shekara ya zo ya rikice hmm. Allah ta zai ci gaba da yin wannan azumin da ya zo ko kuma a sai ya ramo wancan a cikin azumi to mun gode sai eh, mutumin da ake bin shi azumi ya kamata ya bari eh, har wani azumin ya zo kira mu azumin da ake bin shi eh, akwai ihimali akwai sakaci da rashin kulawa na bawa da kuma alama ta rauni na imani wannan kenan mm. na shi ba ma na kula ma na biyu a jinkirta shi da ya har wani azumin ya zo ya riske shi ya saba wa Allah saboda shi ba rama azumi wajibi ne muwassa inda Allah ce kaman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ukhra akwai mahzuf shine fa aftara fa min ukhra ya karya to ya rama to kaga kafa anan muwassa wajibi ne muwassa yana da faɗi kusan shekara aka ba mutum to kaga a ce a baka shekara kusan guda ɗaya ta kasa rama azumi guda biyar ko uku kaga wannan akwai alama ta sakaci da rashin kulawa da kuma rashin sanin me ya kawo ka duniya inda ka san abin da ya kawo ka duniya ba za ka yi wasa da shi ba to amma a nan tun da azumin ya riske sa wajibi ne wanda ya riska ɗin, shi zai yi idan wannan ya kare sai ya rama wancan a wajen ramuwa wasu malamai suna cewa idan ya rama ya bi shi da wato mujallabu guda ɗaya shine wanda aka fi sani a malikiyar sai dai ba a bautata wa Allah da ijtihadin malamai abin da ya tabbata ramuwar kai zai yi sai ya roki Allah ya yafe masa akan wancan sa'acin da yi amma babu wani ciyarwa da zai yi a cikin sa wannan shine magana mafi inganci Allah ya saka da alkhairi dakta assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa barka da warhaka barka so muna mu malam fatan alkhairi da fatan Allah ya kara mu malam lafiya Allah ya amsa so alasan fatan shi ganin ku kuma ta zaure na malam ni ni tambaya na na ce malam kaman yanzu mu al'umma da muke irin gefen gari haka matsalan tsaron nan wani lokaci mun kasar gidajen mu gaskiya in mun yi magana da isha ta kan same mu wani lokaci mun fita wajen gari saboda sun kare rayukan mu ba mu cika samun canjin isha ka ba to shi ne tambaya na ne ne hukuncin mu zai kasance akan haka to da kuma zai koma gida lafiya daga alaƙar da amin Allah ya amsa shekafin shi eh. mm, suna ribati eh suna ribati wannan mm. babu laifi a inda suke sai su sallar su kuma ba su saba wa dokar Allah ba tunda ai sun fita ne dan kare mutuncin su da mm. kuma wato addinin su man kutila duna irdihi fahuwa shahidu Allah ce duk wanda aka kashe shi don kare mutuncinsa mm. ya yi mutuwan shahada in ya mutu a wannan kaga wannan ba laifi suka yi ba eh kuma muna roƙo Allah subhanahu wataala ya fara yi mana wannan jarabawa amin amin amin amin assalamu alaikum wa alaikum wa alaikum assalam na'am wane ne tukur garba ne daga nan samu da Zariya. malam tukur akwai tambaya eh akwai tambaya to malam tukur ne tambayanka na ce wai kuma wasu na'am saboda suna da ulsa na'am da lafiya idan mutum da matsalar ulsa malami ya ce idan mutum da ulsa ya kamata ya nemi magani kafin watan azumi ya zo to shi ne san zai ba zai haske akan wannan matsalar ba ya kamata dama mai wanda ke da lafiya ya kamata ya nemi magani alam tukur Eh, to da farko ya ce suka yin azumi eh. Eh, idan suna da wani all kadin a yara da kashi kashi na'am akwai wanda yanzu yake fara masa in ya sha magani zai iya yin azumi to kaga wannan wajibi ne nemo magani mm. kuma ya sha don yi azumi mm. akwai wanda ko ya sha magani shine ya shiga chronic state ko da ya sha magani zai iya yin azumin mm. saboda ya riga ya huda jikinsa mm. to kaga shi wannan ciyarwa ne a kansa amma kuma zai sha maganin zai sha maganin sa'annan kuma saboda ya nemi lafiyar mm. jikinsa sa'annan kuma ya ciyar amma wanda misali abin yanzu ya fara masa aka ce orsa mm. ne ke babinsa ba zai ce ya aji saboda yana so ya fitar ba ka san mutane akwai sancin banza ya ce ya yi eh, na ɗauka ai akwai ramuwa kan shi a'a shi orsa wanda ke da chronic kaga ba a san lokacin warkewarsa ba kaga shi la yurja burku ba a san lokacin da zai warke ba to shi wannan na manciyar wasi. saboda halin da yake ciki mm. shi kuma wancan wanda in ya sha maganin zai samu lafiyar kuma zai iya yin azumi to wajibi ne ya samu maganin kuma wajibi ne ya azumi kuma ba yi da hurumin ya ce zai ajiye azumi tun da wai yana da ulsa shi kuma zai ci eh. bai da wannan hurumin sannan kuma shi kamar yadda ka eh, nuna a ya kamata a yana tattali da shiri hmm. na tunkarar eh, ramadan kai ka san ibadan ne ba ta riga ta huda jikinmu ba mafi galibi kullum in dai akan ibada ne alaka da ubangiji muna duba wacce ta fi kowanne sauki ba wanda za ka samu karɓuwa wurin allah ba a wacce ce ta fi sauki eh musulunci bai hana sauki ba hmm. amma akwai dalilin da ke kawo a yi sauki to sai ka ga mutum a'a shi ba dalilin yake duba ba a'a kawai shi inda zai ce banza kawai shi ya yanzu ayan dai zai kaza ya ba komai ko da zai iya hmm. to kaga wannan ba ka da uzuri a wurin Allah malami yana baka fatawa ne gwargwadon bayanin da ka gaya mai hmm. in ka juya bayanin ba ka gaya mai gaskiyar al'amarin da ke faruwa da kai ba ya baka amsa daidai bayanin da ka bai. wannan ba zai canza hukuncin auren Allah ba musamman ya sa malaman usul fiki suka buɗe babi a cikin usul fiki babul mufti wal mustafti babu mai ba da fatawa da kuma mai amsan fatawa kaga dole shi malami yana isar da saƙo ne gwargwadon abin da aka gaya masa baya wurin hmm. amma wannan baya canza dokar da ya bada a wurin Allah cewa haka ne ko ba haka ba saboda shi ya abin da ka gaya mai zai hmm. zai bada hukunci gwargwadon saninsa to amma in ka juya mai kana so ya baka amsan da kai kake so a baka mm. kuma yi bayanin gamsashe irin wanda kake so mm. amma asalin abin ba haka bane mm. wallahi ko a wurin Allah shi ya kubuta amma baka da uzuri wannan ne canza doka a wurin Allah ba kana nan da wannan ne saboda haka mutane su gane wannan Allah ka shirye da amin amin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam malama binta mai tambayar ke ni ta za ta mai hukuncin sallar tasbih salatu tasbih salatu tasbih na'am shek eh, sallar tasbihi a sallah wacce sunna ta zo da ita na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da hadisin akwai wa'ansu daga cikin malamai da suke ganin bai inganta ba hmm. sai dai kuma hadisin ya inganta idan ka bi idda turuq da hanyoyin da suka zo hmm. akwai babban malami shehin malami na musulunci na fannin hadisi Dr. Muhammad Umar Bazmul yana da littafi musamman ya wallafa a duk wani sallah ta nafila dai in dai sunanta nafila mm. wanda manzo Allah yake yi a doron kasa mm. ya tattaro ta a cikin littafi ya sa masa suna bugiyatul mutatawwi fi salati tatawwi a ciki ya zo da wannan hadithin ya inganta saboda haka babu laifi ko kai so ɗaya a shekara ko kai so ɗaya a rayuwarka mm. ko kuma duk wata ka yi ko duk sati ka yi alal akalla dai kafin mutum ya bar duniya ya koda so ɗaya ne assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na malam fata da dare wane ne na malam ya adama to alhamdulillah dakta lafiya lau muna godiya da Allah yau mala ta fara na ce ta haifu turan ta ta ana ta haifu ba ta samu arziki a ta ba na'am sai ta zo ta samu damar za ta samu ta shawar kafin ta zo ta biyar a baya za ta iya ta yata ko ba na'am insha Allah shek shi eh yana magana mace ce Allah ya kaddara ta haihu a cikin ranar farko na watan Ramadan to kuma ba ta samu azumin ba gabaki daya kuma tana so kuma tana so ta yi shin zai yi eh akwai maganganu na malamai akan wannan magana mafi inganci mm. cewa ya halatta za ta iya yi sannan ta zo ta rama suka ce dalili saboda qaba'u ramadan wajibun muwassa wajibi ne mai fadi to akwai yalwa akwai yalwa idan ta ce za ta rama ramadan din ka ga shawal din ya kare zai tafi shi kuma wannan fadlun ne mu'akkad falala ce ne lokaci saboda haka wannan akwai lokacin da za ta iya ramawa hmm. wannan kuma lokacin sa ya ne saboda haka ta yi sukka shawwal ɗinta sannan daga baya sai ta zo ta rama ramadan ɗinta tunda manzala ce man sama ramadan mm. thumma atba'ahu sittan min shawwal mm. sai ce kana ka siya mai kahar mm. zai samu lada kamar ladan shekara to wannan ailan ya yasum ai bai azumci wata ramadan ba amma sai dai zai iya ramar ramadan ɗin kuma yayi sitti shawwal a wannan lokacin amma in ya ce zai rama ramadan kaga sai shawwal ɗin ya kubuce masa sai suka ce to wannan da. mu'akkat ne wanda kuma muwassa sai ya gabatar da wannan nan kuma sai ya zo ya rama hmm. suka ce to gana na shatu, tana yin sittin shawwal hmm. kuma ba ta rama ramadan ɗinta sai a watan sha'aban hmm. da haka laifi ne da an samu mazala ya hana ta ya tsawatar mata akai tunda suka ce ga ka'idar ta'khirul bayan an waqtil hada la yajuz jinkirta bayani a daidai lokacin da ake bukata ya halatta to kuma da hakan laifi ne da mm. mazalla ya hana ta kuma ba taɓa samu mazalla ya hana ta ba mm. saboda ba ta samu ma damar rama ramadan sai a watan sha'aban saboda a watan kusan wani lokaci mazalla watan watan ki da yake shafewa to ita ma da dalilin da take samu ta yi azumin ta kenan babu laifi idan an yi haka Allah ya sa mu dace shi assalamu alaikum na'am Alhamdulillah ne ne? Abdullahi ne zo daga shi. Daga? Daga biyu, daga biyu. Biyu. Eh. step kenan. Ah, Mai dubu. Ah, to, Borno ne? Hmm. Eh, to, masha Allah mala Abdullahi To, tambaya shi ne ah, mutum ne ya rasu ya bar masu juna biyu. Na'am. To, bayan wata daya kuma ganta wata cikin kuma ya yi bari. na'am so na'am eh, shi Allah ma da mutanen biyu eh wannan magana akwai sabanin malamai a kansa akwai wanda suke gani idan ta yi barin mm. kuma barin ko da ba bai kai gaɗa ba ko mm. ka da idda suna hmm. ganin saboda ai Allah ya ce wa ulatil ahmali ajaluhunna hmm. an yad'na hamlahun hmm. saboda haka a cikin wannan imamu Qurtubi ya kashe matsalan a cikin tafsirin ah, da yake bayani akan wannan saboda haka su suna ganin kaman ya faɗi saboda haka ta fita daga idda to kuma amma ba shi bane magana mai karfi saboda ba da bane kuma Allah ya ce ulatil ahmali masu ciki ajaluhunna an yada'na hamlahun so kaman wanda eh, aka ce misali cikin kila bai wuce wata ɗaya ko biyu eh shine ai bayanin su sun ce ko da bai wuce wata ɗaya ba in dai ta yi barin kawai ta ya kara amma maganar su mai rauni hmm. duk da yake malikiya ita ce fahimtar hmm. malikiya akan haka to sai na biyu suka ce a'a sai dai in ta haihu in ta haihu misali cikin in ya kai wata hudu sai ta yi barinsa kaga ya zama mai kacin da hukuncin ne fasi ya hukanta saboda haka yana ɗaukan ajalin hunna an yaba ana hamlahun saboda haka ta matsayin haihuwa ne yanzu ta gama iddanta amma in ba gaɗa hmm. ba kawai jini ne hmm. ya zama da fasirin kenan hmm. ko istihaba to wannan suka ce za ta sake iddacin wafat ɗinta shine wata hudu da kwana goma mm. kamar yadda Allah maɗaukaki ya yi bayani kan cewa mata wanda mazajensu suka rasu mm. za su zauna bi an fusa yin arba'ata ashirin mm. wa ashira wata hudu da kwana goma to wannan kuma shine magana mafi inganci in ya zama ɗa, ma'ana wata hudu zuwa biyar sai ta yi barinsa to hukuncin haihuwa ne saboda za ta yi nifasi mm. saboda haka ta fita daga idda mm. amma ina wata ɗaya ne kamar yadda ya ce mm. to yanzu za ta yi wata hudu ne da kwana goma wannan kuma shi ne magana mafi inganci kushe haka wannan yake kuma har ga iddan saki haka yake har ga iddan yawa idan mutum ya saki matar shi da ciki wata ɗaya wata biyu sai ta bari sai ta bari to inganta abin da ya fi shi eh, ita ma a wajen in barin ba ita ta sha magani don ya fita ba Oh. tunda wala wala yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihin hmm. ya hana su kada mace ta boye abinda Allah ya halitta a cikin mahaifarta na da hmm. saboda kila fushi sun rabu da mijinta hmm. za a koma gaba da kiyayya saboda ta bar ma ta cire abin nan din da ke ciki to wannan haramun ne sannan kuma za ta yi iddanta idan ya zama na cewa ita ce ta cire shi saboda haka bata gama iddan ba sai ta yi salatata kuro din da fitar da shi ke na'am yawa so yanzu wanda ka fitar din na'am kuma ba za a kirga shi a matsayin jini ba ba za a kirga shi a cikin dan haka idan ta fitar da shi daga sai ta yi sai ta yi sai ta yi jini na ɗaya. dan mm. ya fita ya ɗauke ta kara mm. na biyu mm. ya ɗauke ta yi na uku sai ta ɗauke daga nan kuma shikenan faqad halat lil azwaji ta halatta ga wanda zai iya aurenta ya fito ya neme ta amma ta sani cewa akwai hisabi tsakaninta da mijin nan nata da suka rabu da hmm. zubar mai da cikin ɗansa sai sun tsaya ga ta gashi a gaban Allah ta amsa wannan kuyi duk da bai zamo abu da ba hmm. laifi ne babba wannan laifin kaɗai ya cancanci ta shiga wuta to amma idan ba da gangan ba ne ba ita ta zubar ba Allah ne ya kaddara abin ya fita sai kwace ya tsori eh, shi wannan za a kinta shi a matsayin cewa to yanzu jini na farko don haka yanzu sai ta jira ta sake biyu nan gaba a wannan ai jini ne mu fashe ba ya zama bai zama jinin al'ada ba jinin ciwo ne jinin ciwo ne saboda haka sai ta jira al'adar ta na farko idan ya zo na biyu na uku shi kenan wal mutallaqati na bi anfusihinna mm. thalathata quru na'am to Allah ya sa mu ce masu kallon mu da sauraro duba da lokaci za mu eh, ja ko naɗe tabarmar shirin a nan dole mu takaci mako mai zuwa idan Allah subhanahu wata'ala ya mana ara rayuwa za ku gan mu dauke da wani shirin na dausayin musulunci a daidai wannan lokaci kuma ranar asabar ko da yammacin asabar daren lahadi mai zuwa idan Allah subhanahu wata'ala ya nufe mu da kaiwa muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma muna godiya ga shi delta da ya samu zuwa ya zauna kuma ya amsa mana tambayoyi da ku masu kallo da sauraro kuka yi daban-daban bayan kuma matashiya da mana wato ashe dakta imam ahmad muhammad baba a sudani a daga cikin malaman jami'ar jihar kaduna kuma babban limamin masallacin asd da ke a yakubu avenue a nan birnin kaduna dakta kamun gode Allah ya saka da alkhairi kuma da jin shi dakta kuma da shiwa shugabanni da DITV da alheri radio kuma da ma'aikata da suka tallafa mu wurin ganin shirin ya daidaita da madadin Abdulrahman Bashir Adam dukkan shirye shirin kuma yake gabatarwa ni da na rika mishi a yau sunana Abdulwahab Harun ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته